a wannan foundation namu a yau cikin abubuwan da za a gabatar kamar yadda shugaban wannan taro ya faɗa shugaban wannan gidauniya ya faɗa cewa akwai kayan sallah na marayu dubu hudu da aka shirya da za a raba marayu a jihar nan domin a taimaka masu wajen gudanar da rayuwarsu lokacin sallah akwai uniform dubu uku da aka shirya a yau wanda za a raba ma dukkanin yara marayu su rika zuwa makaranta kamar yadda 'ya'yan kowa ke sanya uniform ya je makaranta Gwamnan Jihar Katsina ya buɗe ofishi na dindindin na gidauniyar Gwagware wato Gwagware Foundation a Turance tare da ƙaddamar da bada tallafin kayayyakin abinci da ɗinkin sallah ga marayu karo na takwas. A ranar Litinin sha 11 ga watan uku na shekarar da hudu, Malam Duka Umar Radda ya ƙaddamar da bada tallafin kamar yadda aka saba duk shekara tare da buɗe ofishin gidauniyar na dindindin da ke kan hanyar zuwa Daura kusa da rukunin gidaje na Makera. Kayayyakin da aka bayar sun haɗa da trailer tirela ɗaya ta shinkafa da tirela ɗaya ta gero tare da masara sai kayayyakin sallah na yara marayu guda dubu hudu da kayayyakin makaranta na yara marayu su dubu uku da yake gabatar da jawabin shi malam duka umar radda ya yi godiya ga allah wanda da ikonsa ne ya sa shi ganin wannan rana ta yau domin sake gudanar da irin wannan gagarumin aiki kamar yadda malamai suka yi bayani akan al'amura wa'anda suke damar al'ummanmu na sha faɗa a wurare da yawa dole ne al'umma su riƙa lura da halin da mutane suke cika a cikin rayuwarsu mu da Allah ya raya mu ya ba mu dama ya ba mu wadata ba ta gwargwado to ya zama wajibi gare mu mu kalli mutanen da ke da bukata mu ma mu tallafa masu cikin arzikin da Allah ya wadata mu da shi kuma kullum abin da muke kallo muna kallon yaran da iyayen suka mutu suka basu muna kallon matan da aka mutu aka basu da marayu basu da mai taimaka masu. muna kallon tsofaffi da ba su da galibu muna kallon mutanen da Allah ya sa ma wata lalura a rayuwarsu wannan foundation an fara shi a 2016 kuma yau gashi mun zo muna shekara ta 2024 wajen gudanar da wa'annan ayyuka na alheri kuma abin da ke ba mu sha'awa yake ƙara mana karfin gwiwa kullum Allah ƙara wadata mu da abin da za mu yi fiye da wanda muka yi bara ga al'umma. yi yadda da cewa duk mutumin da ke taimaka ma al'umma ba zai gajiya ba Allah ba zai bar shi ya gajiya ba kuma Allah zai ci gaba da buɗa mashi hanyoyi na alheri da zai ci gaba da ayyuka na alheri da yake yi jama'a muna kira kamar yadda muke yi a baya duk wanda Allah ya ba wadata ko ta taimaka ma mutum guda ne yana da wajibi ne gare shi yi domin daidai abin da Allah ya ba shi kenan na kira ga mutanen jihar katsina da masu arziki na jihar katsina da masu hali na jihar katsina tsakanin kalli halin tattalin arziki da al'umma suke ciki domin tallafa ba mutane a samu sauƙi na wannan rayuwa da Allah ya bamu. Daga ƙarshe Malam Duka Umar Radda ya buƙaci al'umma da su yawaita addu'o'i a lokacin buɗe baki domin neman afuwar Allah tare da neman gafara. Shi ma da yake jawabin maraba shugaban gidauniyar Alhaji Yusuf Ali Musawa ya fara da bayyana irin yadda aka kafa gidauniyar tsawon shekaru takwas da suka gabata. Tsawon shekara takwas kungiyar na tana ba da tallafin gudunmawa ga marayu marasa karfi da masu bukata ta musamman a wannan shekarar wannan kungiya ta hannun mai girma gwamna zarin nuna raba gero trailer guda da guda arba'in dubu uku da arba'in kowace lokal gaman za a ba marayu marasa karfi da mabukata dubu goma na gero sannan kowace karamar hukuma za a bata dubu sha biyar na shinkafa ita ma mun zo da trela guda ga ta nan wuri akwai kayan sallah wanda muka ga ya kamata harkar tallafa ma mai girma kuma ana faɗaɗawa daga kowane ward da ke cikin jihar katsina guda 361 za mu yi wa mutum 3,610 kayan sallah yara marayu mata biyar maza biyar ƙanana akwai wata ƙungiya wadda ake cewa kazan teachers awareness forum for dr duka umar radda wanda ta jagoranci wani kamfen wani bangare na malaman makaranta ita ma za ta ba da uniform ga 'ya'yan talakawa marayu wanda ba su iyawa su ma yawan mutum dubu uku da ɗari shida da goma. Daga ƙarshe ya bayyana gidauniyar shi ga gwamnan jihar Katsina Malam Duka Umar Radda tare da sauran al'umma da suke taimaka ma gidauniyar ba dare ba rana da dukiyarsu da tunaninsu. Mutane da dama ne suka tofa albarkacin bakin su tare da yin kasidu akan abin da ya shafi taimakon marayu. Daga ciki akwai Malam Ahmad Filin Samji, Shak Aminu Ibrahim Daurawa da Honorable Hannatu Musa Musawa. A lokacin bikin an bayar da lambobin yabo ga wasu wasu fitattun mutane da dama a jihar Katsina tare da gina harsashen ginin ajin koyon sana'o'i a cikin babban ofishin gidauniyar. Taron ya samu halartar kakakin majalisar dokoki ta jihar Katsina wanda ya samu wakilcin shugaban masu rinjaye na majalisar Honorable Shamsuddin Dabai, sanatan Shira Funtuwa, sanata Mintari Dan Dutse, mataimakin shugaban jam'iyyar APC na jihar Katsina Alhaji Bala Abu Musawa. Sauran sun hada da 'yan majalisun tarayya da na jiha, 'yan majalisar zartarwa limamai 'yan siyasa mambobin gidauniyar maza da mata da dai sauransu. Ƙarshen rahoton kenan Awal Ahmad Mobile Media Crew.